zuwa yau kada ka ce kai kana da wata dabara da za ka yi saboda kai na kai zamo daban man qasa ma lam yarahu bima ra'a arahu ma yajnu ilayhi ma na'a wani yazo ya shiga ga rawan da ya tasa wani yazo ya shiga ga abin da yayi wani yazo ya shiga ba yau sai azurka za ta yi wani abin wani su gaba ya taba zama har ya samu cikakkiyar dama su da ya ga a'a kana zaune wannan na so ya zo wannan na so ya tunje ka wannan na so shi kenan duk rayuwar ka ya za ka yi kare rayuwar. rayuwarka shi kenan yaushe za ka samu daman kulawa da mutane nan ba su da ruwan sha nan ba su da wutar lantarki nan ba su da man fetur nan ba su da kaza nan ba su da kaza nan ba su da kaza duk ba wahalhalu bane muke jangolo ba kanmu ba da a ce an kula da addinin Allah shine zaka gani yaya yaya za a tafiyar da wannan rayuwar an halitte ka ne ka zo duniya don ka bautata ma duniya ko an halitte ka ne ka zo duniya ka bautata wa Allah wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imuni dan inna Allah huwa ar-razzaq Allah ya halitte ka ne don ka bautata masa duniyan nan kakaf da abin da ka gani Allah ya halitta ta ne dan kai dan adam ka amfana da ita sai ka zo ka kauce hanya Allah ya halitta ka dinka bauta ta masa duniya kuma kai amfani da ita sai ka daina bauta ta ma Allah sai kana bauta ta wa duniya to wata riba ka cikin rayuwa wa man yaji ajran minhu bi ajrihi yadillahu al-qabl fi bai'i wa fi sanad baki daya sai ga kowa ya bazama yana so kuma sai Allah ya ga dama fa zaka ji dadin rayuwar nan sai Allah ya ga dama zaka ji dadin mulkin ka sai Allah ya ga dama zaka ji kai kuma sai maka aka yi wa taqi shi ma ataka Allah dan siyasa ne kai soja ne kai ma'aikaci ne dan kasuwa malami ne kowane ne Allah na son ya ga addinin sa ya dame ka abinda Allah ke so ya gani wurin ka kenan wannan abinda da kake so sai Allah ne zai taimaka maka abin da ake so zuciyarka ta karkato zuwa addinin Allah shi ke na sai ka gama mai mun gane ko amma baka damu ba addinin Allah baka damu ba kai kanka baka damu ka koyi addinin ba sai in an ce za fara ce menene ko wai je ɗebo kudi shi ne zai je sai kaza shi ne zai je aya shi ne sun iya hawa a yi ta maganganu za ka ga balaga da fasaha da iya magana da iya jan hankali sai an gama baki ɗaya wa zayyanaka وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تكن بالأمر قال حدثنا قد بن الفضل قال أخبرنا يا عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن حسين عن عبد الله رضي الله عنه قال إتي hatta nabi sallallahu alaihi wasallam hatta murabba'a manzo Allah yayi zane murabba'i wa hatta hatta fil wasati kharijan minhu sai manzo Allah ya jawo kuma za layi tun daga farkon murabba'in har ya shiga cikin murabba'i murabba'i dama haka ake yin sa murabba'i mai kusurwa hudu sa'an nan sai manzo Allah ya jawo layi daga wajen kusurwa har ya zo ya shiga cikin kusurwa sa'an nan layin da ke wajen sai manzo Allah ya zane haka sa'an nan na cikin kusurwan manzo Allah ya zane haka sa'an nan wannan ɗan adam kenan da ajalinsa kaga kusurwa hudu din nan kai da ajalinka ke ciki ma'ana za ku iya fita lokaci kai inna ajalan lahi idza ja'a la yu'akhad sa'an nan wanda ke wajen shine ne kana son kaza kana son kaza abinda zai yi da abinda ba zai yi ba duk kana so kana cikin wa'annan al'amurra rana ɗaya dama yau an ce gobe ajalin ka ya kare kai baka sani ba mm. lokacin kake lissafin me za ka yi bayan shekara ɗaya a wayi gari sai a ce wani ya mutu shi abinda manzo Allah ya nuna mutu mm. eh duk nutsan ku ba zanen duk babu ko to akwai zanen ka ɗauki duk sharhi ina kama sun kawo zanen kala uku mm. nan sun kawo ko eh wannan zane da ka gani murabba'i za ka ga an sa al'insanu sa'annan wajen zanen ga layi ya shigo ciki yi jajja layi eh, eh, cikin wannan abin to dan adam ke cikin ga dan adam da ajalinsa sa'annan ga burace burace kana bukata kana bukata wani abin har abada ba za ka taba samun shi ba ajalinka kuwa ba yadda za a yi ya zo maka وحتى خطة صغارا إلى هذا الذي هو في الوسط من جانبه يزانكما الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به يسي ولن ان أدم فينا وانا كم أجل يسكن ياكي ويتبع يد ذلك إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله يسي ولن يكون وجن ولن دائرة بوتي بوتي hali rubutatu الصغار wannan kuma zane zane kan kanana da ke rataye suke hade da burace burace din yace al-a'rab abubuwan da ke faruwa yau da gobe hmm. fa in akhsa'ahu hadha nahakahu hadha in wannan ya kuskure maka wannan zai same ka wa in akhsa'ahu hadha nahakahu hadha wannan ya kuskure ya kure ya kuskure bai same ka ba wannan zai same ka har ajalin mutum ya zai cikin maka hmm. Allah ya sa mu da imani amin قال حدثنا مسلم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال حتى النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله وبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب إذ كما شو أن سيقى ذالي نقص ونيكي أجلك في نسيت المقر باب يتي ولا باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في الأمور بقوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير يعني النذير يعني الشيء yace duk wanda ya kai shekara 60 ba ka da wani hanzari wajen Allah na rubutu an ba ka rayuwa da in kana da hankali za ka lura in kana ɗan karami ka zo ka girma tun ba gene a wurinka har ka zo ka yi gene tun ba farin gashi ko ɗaya har aka za ka samu ɗaya biyu har aka zo sa ke wa bil fa ma fama zaruka. wa bil fa ma fama zaruka wa ila al-qabri maqiluka fama qiluka mun gane ku shi yasa alfaza ne shi wani shaidi ahadu ينبغي أن نكون وقد لاح والغاوون يستغفرون kusa duk sa'an da aka sake wannan ya shige wannan menene kallon shi ga yaran tani wallahi na je jama'a da eh tabi da shi kai za ka yi kasara saboda lokacin ka ya riga ya kai mun gane ko eh yake wani shaidi ahadun yanbaghi an nakuna ai farfara tana da lokacin da yake ya kamata a kiyaye wannan lokaci wa qallaha ya bayyana wal rawuna wanda suke cikin gawaya luna suna da hankali daga bare mu ba haka bane shine yace man balaga 60 sana duk wanda ya kai shekaru 60 faqad a'azara Allahu ilayhi fil umri Allah ya yanki ya katse ma hanzari ba ka da hanzarin da za ka yi har shekaru 60 baka samu dama ba yanzu kuma za ka samu daman bin Allah saboda me sai ce ai dan Allah madaukakin sarki ce awalam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa muraya kuba ba ba ku tsawon rai da ya isa wanda ke da lura da hankali ya lura ya hankali ba wa ja'akumun nazir me gargadi ya zo muku Me gargadi na yace ya'ani ashai ina mana ashai gargadi ne wallahi alama ce ta mai alama ce ta mai ta haske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tankifu shayba fa innahu nurul mu'min hai ba su ka gero ba kittinan yau da kullum kada ya kai manzo Allah ce shayba ni hudun wa aswat ما لك شبت يا رسول الله قال شيبتني هود واخواتي hudu hudun ko hudu hudun ko a alami ne ne karafi uku ana masa nuhun hudu eh. ko da yake azumi ne ko tasrifi قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي أعذر الله إلى امرئ أخر أجله إلى حتى بلغ 60 سنة يتي الله يا ينكي حنزر الدو يا قصي حنزر الدو ولا الله يرايك تحريك يتي فروس الدو har yanzu baka yi hankali da yanzu za ka yi hankali yanzu har yanzu baka samu damar bin Allah ba za ka samu damar bin Allah تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبوري قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس عن, عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول sayyiduna abu hurairah ta Allah ya kara masa dace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa la yazalu qalb qalbul kabir shabban fitnatayn mm. yace har abada za ka ga mutum zuciyarsa har abada tana ba za ta tsufa ba cikin abubuwa guda biyu mm. da'iman fi hubbi duniya wa tulil amal mm. haka ne ko <laughs> حب الدنيا wa الامل معنى ma'ana da'iman za ga mutum baya son ya rabu da wannan rayuwa nan kuma yana son kaza yana buwace buwace yake da'iman za ka ga ran adam yana rafi da wani saboda me ke yiwu da shi haka dare da rana shi yasa suke illal jadidai idza ya ala jadidin adiliyahu lil bila yace wa'annan sababbin abubuwa guda biyu har abada ka taba ganin rana ko dare sun tsufa tun da aka haife ka kana kankani kake ganin rana yadda take har kai ka zo ka tsufa haka dare suna yake haka ce to in ka bi da su in baka yi da aka ba sai sun kai ka sun baro ba haka ba ne قال ليس ابن سعد حدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد وابو سلمه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن ادم يكي منذ الله صلى الله عليه وسلم يكي يكبر نكو يكبر يكبر ذك يكبر نكو يكبر بالفتح فوق يا زمونة شكروتي كبيرة يكبر كبرت بكسر الباء في السن واجب مضارعها بالفتح لا غير يا صادق وفي الجسم والمعنى كبرت بفمها من قال يقول هي كبيرة شكروتة يا واحد كبرة يا كبرة أقول من شكرا يعني كان يقول كبرة مقتل عند الله أن تقول ما لك بهكذا بني to yakbaru ibnu adama wa yakbur kaga ya kawo su baki daya na biyu yakburu ne ko yakbaru a'a na farko yakbaru na biyu a'a a a duba da kyau gashi qala sharihu gashi an yi gaddama قوله يكبر بفتح الباء بفتح الباء الموحده اي يتعالى في السن قوله ويكبر معه بضم الباء اي يعظم بهاك بني نبي يكبر كده كبر كبيره يكبر اتين يكبر كبر يكبر اتين معناه من بكسر الباء في السن واجب ma'ana in kana so kai magana dangane da shekarun mutum ko in ka ce kabira ya kubaru wajibi ne wannan wa fi jismi wal ma'ana in zaka ce jikinsa ya ku yayi girma ko ya kumbura ko wani abu ma'ana yace kaburtu bi dhammi mudari'uha bi dhammi fa'lam bi ibad haka ne ma sarfu eh, ma suna girma shekaru suna ayati ke an karanta tasrifi da sar da nahu da balaga da na abubuwa imamu suyuti ce فالنحو واللغات حق من صدق وخذ من الرجال لا من الكتب وخذ من الرجال ma'ana mutum zai karatu hadisi ko tafsiri ko aqida lallai sai ka karanta na hau sai ka karanta sar sai ka karanta abubuwa dan su ne gishiyar su ne su ne gishiyar karatu su ne tsarin da zaka iya fahimtar me Allah da manzon mun gane in aka karanta su shikenan sai a fahimci menene karatu mun gane da irabi ne da menene da menene ba za su wasila ne ma'ana tsani ne ba za ka je ka tsaya kansu kuma su ne farko su ne karshe ba a'a sai dai kana son ka ilmantar da mutane to za ka kware a ciki ka kware a ciki mun gane ku اثنان حب المال وطول الأمر رواه شوبة عن قتادة باب العمل الذي يبتغى به وجه الله yace babin da ke bayanin aikin da aka yi dan a samu yardar Allah fihi sa'adun an kai akwai sa'adu dan kaula cikin kisan da ta wuce قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود انه اقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعقل مجة مجها من دلو كانت في داره محمود بن الربيع كنا ومحمود بن محمود ابن ربيع يا هم hankalci wani tofi da manzon Allah ya yi masa yana ɗan shekara biyar har ya girma bai manta da wannan ba mm. qala sami'tu ibn ibn malik al-ansariya thumma ahad bani salim qala iti gada alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sammako fa qala yace lan yuwafi abdu yawm al-qiyamati يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرمه الله على النار yace duk wanda ya zo lahira yana fadar la ilaha illallah yabtaghi bihi yabtaghi bihi haihu kenan قاعدة cikin usul وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه ما اتحد حكم والسبب شافعي الكفي ويهمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد yasa duk sa'an da kalmomi suka zo mutlaka sai aka samu wani wuri an samu muqayyada ma'anar su ɗaya hukuncin su ɗaya sai a dauki mutlaki kan muqayyad to da yawa sai ka ga kuma wanda yace la ilaha illallah kaza wanda yace la ilaha illallah kaza to duk waɗannan kalmomi za a kayyade su yabtaghi bi zalika wajh Allah faqat liyahruja man qala la ilaha illallah ya ليخرج من قال لا إله إلا الله ولا يعمل بمقتضاها shi ne suka ce manyan salaf to ai duk wanda ya zo da makulli ai la ilaha illallah ita ce mabudin aljanna duk wanda ya zo da mabudi ba sai a buda masa ba suka ce eh sai in mabudin naka na da hakora da ita shiga zai shiga zai mabudin ba shi da hakora ko kasa zai bude maka ko zai bude maka in kana so ka karanta kalimatu taqwa ko hmm. tahqiqi ma'anaha la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaka ga wa'annan kalmomi ina ma'anar hmm. mun gane ko to akwai ruwa ko sai a kara su hadisi dai a tashi saboda mutane na nesa ko yabtari shine mabudin kenan eh shine haƙoran mabudin la ilaha illallah haƙoran yabtagi bi zalika wajhu ya ya'malu bi muqtadaha ma'ana kana aiki da muktazan la ilaha illallah abinda la ilaha illallah ya kore ka kore abinda ya tabbatar ka tabbatar to shine aibi قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أمر عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من زعلنا صلى الله عليه وسلم الله من اوكي سركينا فدرتي وما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنة. إيه الله من اوكي سركينا duk wani bawan Allah da Allah ya ɗauke ya karbi ran wani wanda kake so matarka ce mijinki ne ɗanka ne ko ko ƴarka ko ɗan kaninka ko wanka ko wani masoyinka sai ka ji ba daɗi amma ka haƙura Allah yake zai saka ma da aljanna to mm. Allah ka saka mana da aljanna Allah ka yaye mana talauci da fatara amin اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وامصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوحيد تبارك منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين sai ka ga ta yi wahala sai ka faɗi abin da ka saba a cikin duniyan nan to shine halaka babu abin da zai gyaru kuma wannan lokacin, ya sa kai ka